na farko dai ya kamata a sani cewa shi nukiliya yana da aiki daban-daban sinadarin nukiliya ana amfani da shi inda za a samu makamashi makamashin lantarki sannan sinadarin nukiliya ana amfani da shi inda za a bunƙasa harkan masana'antu bunƙasa harkan gona har ma bunƙasa harkan lafiya a wajen injina da ake amfani da su kamar x-ray da kuma duba eh, jikin ɗan adam a gano wasu abubuwa so ana amfani da sinadarin nukiliya sosai sannan har wa yau sinadarin nukiliya za a iya amfani da shi wajen yin bincike a ƙarƙashin ƙasa a ga inda ruwa kenan da kuma inda ma'adinai suke kamar wajen harkan rijiyar burtsatse zai taimaka kwarai da gaske za a ga cewa nan wurin za a gan shi akwai eh, ma'adinai nan wajen akwai ruwa sannan har wa yau ana amfani da sinadarin nukiliya wajen harkan binciken fetur man fetur a sai inda man fetur yake a ƙasa to lallai kamata yi a faɗa cewa tun ba ma wajen harkan eh, samar da lantarki a tashoshin lantarki lallai burbushin burbushin wasu ƙasashe sukan yi amfani da shi wajen yin makaman nukiliya shi makamin nukiliya abu ne mai hatsari sosai amma makamashi daban yake shi a nan ya kamata lallai a jaddada cewa ƙasashe da yawa ba su da ƙarfin da za su iya sarrafa burbushin sinadarin nukiliya su makami amma suna amfani da sinadarin nukiliya wajen samun makamashi makamashi abu ne wanda ake bukata sosai a anal hakika a kasashe irin namu na najeriya matakin da ake ta matsawa a yi shine wanda za a samu wata ƙasa wanda ta fi mu kwarancewa a harkar kimiyya da fasaha su za su zo su ɗauki burbushin su tafi da shi a binne ƙarƙashin ƙasa saboda haka yanzu haka ba a kai wannan matakin ba tukuna na farko dai kasar da take so ta yi makamashin nukiliya za ta je wannan hukumar makamashin na duniya a amince sannan za ta dawo ta samu kwararru wanda za a koya musu yadda ake tsare-tsaren harkokin nukiliya. Wato kenan kana wa 'yan Najeriya albishir din cewa idan aka kammala haɓaka shi wannan ɓangare na makamashin nukiliya shi kenan an yi adaba da matsalar wutar lantarki kenan a Najeriya? Wato shi maganin wutar lantarki abu ne wanda yake ya kamata mu yi abubuwa da yawa wanda shekarun baya ba mu yi. Shi sa dole hmm. ana so a samu ci gaba sosai dole sai an buɗe hanyoyi da yawa. Alal hakika policy na makamashi na Najeriya ya riga ya ajiye cewa duk waɗannan hanyoyin Najeriya ta amince da su kuma za a bi su daidai daidai wannan tutun an riga an ɗauka illa da mai ne ana ɗaukan su daidai daidai abun da ke da hatsarin daga sinadarin nuclear shine yana da wani abu da ake kira radiation ah, idan kamar ya tarwatsa ya fashe zai lalata ah, muhalli gabaki ɗaya oh. da dabba mai rai da itace da komai zai lallata zai gurbata